This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkamu da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan lasariya ta Lahadi kan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da nomad da sarauniya da dalo da kuma niya kwani sai a duniyar gizo a ko kuma sashen hausa.com. jama'a ta da fatan kuna nan kalau kamar da muke a washington dc ne ne ali mustapha sokoto da da bello habib galadanci muke dab da kamu ku shirin na wannan lokaci bari mu sha da fage da kanin labarai aliyu jama'a jihar gombe fana zaton yau lahadi za a kawo karshen doka hana fita waje da aka kakaba jiya sannan a kasar denmark kuma an kashe wani mutum ana tunanin shine umar aba'isan har-haren jiya asabar a ukraine kuma duk da cewa an kulla yarjejeniyar tsagaita wuta ana tabarin wuta to Allah ya kyauta to bayan kun gama jin labaran baki ɗaya za ku ji cewa ta sake aukuwa a garin na maturu wallahi bom ne ta a cikin tasha yanzu haka ya kashe mutane da yawa sannan mataimakin shugaban najeriya na madisambu zai ƙara fayyace mana matsayin gwamnati kan batun gama da 'yan boko haram kafin zabe to ai shi ne wato inda ake samun kuskuren gane abinda su masu tsaron kasa suke cewa ba wai suna bayanin cewa a cikin sati shida za a kori duk boko harama a najeriya za a ji kuma wata takaddama da ta barke dangane da wasu takardun zaɓe da aka cafke a najeriya din a an samu da tambayoyi guda uku ko guda daga ina aka ɗauko su wacce a ɗauko su ina da aka su To yau Lahadi ce saboda haka Grace na tafe da shirinta na Bushal amma yanzu bari ba ku labarai tukuna ku fara da su. Jama'a masu sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jama'ar jihar Gombe da ke Najeriya na da zaton cewa yau Lahadi za a kawo ƙarshen dokar hana fita waje na sau 24 da gwamnan jihar ya ayyana biyo bayan har harin Boko Haram. wani mai magana da yawun gwamnan bai bayyana ko akwai waɗanda harin jiya asabar ritsa da su ba a birnin na gombe wannan hari da ya zo ne kwana ɗaya bayan harin boko haram na farko a can kan ƙasar chadi jami'an na chadi sun bayyana cewa akalla mutane goma sha biyu ne suka rasa rayukansu a harin na ranar juma'a da ta wuce wadda mayakan su kai a kan ƙauyen ongobowa kuma ya sanadiyar ran shugaban wannan ƙauye dakarun chadi su ne suka fatattaki mayakan masu tsauran ra'ayi 'yan boko haram da a baya sun kai munanan hare-hare kan garuruwa da ke ƙasar kamar da jamhuriyar niger idan fa ba a manta ba a baya bayanan najeriya da jamhuriyar niger da chadi da kamaru har da ma ƙasar benin sun cimma daidaituwa akan samar da rundunar sojoji mai dakaru 8,500 domin yakar ƙungiyar boko haram bar mu zuwa turai inda jami'an rundunar 'yan sandan kasar denmark suka bayyana cewa wani mutum da suka kashe a safiyar yau ta yiwu shine umar abayasin munanan har-haren jiya asabar a birnin copenhagen da suka yi sanadiyar rayukan faran hula biyu da ta 'yan sanda guda biyar jami'an sun bayyana cewa babu wata shaida da ke nuna cewa akwai wasu mutane na daban da ke da hannu a waɗannan hare-hare waɗanda kuma aka kai a taron yancin farar albarkacin baki a wani gidan shan shayi da kuma wani harin da aka kai shi shi ma a kusa da babbar majami'ar yahudawa da ke birnin na copenhagen prime ministan denmark held thorne schmidt ta faɗa alhamis cewa ko in ce yau lahadi cewa mutane biyu ne waɗanda ba su ji ba ba su gani ba suka rasa rayukansu saboda harin ta'addancin da aka kai wa ƙasar na denmark to ta ƙara kuma da cewa bai kamata duk duk wanda ya kawo al'ummar ƙasar denmark mai shugabancin demokuraɗiyya hari ya tsira ba wannan taro dai na faɗin albarkacin baki ya samu halarci mai fasaha zane ɗan ƙasar sweden lars vex wanda ya fice wajen zanen barkwanci a ciki har da zanen da ya na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 2007 sai dai babu abin da ya same shi a harin da aka kai jiya a harin farko wani mutum da ke dauke da bindiga mai sarrafa kanta ya kashe mutum daya sannan ya raunata jami'an tsaro guda uku a taron na faɗin albarkacin baki wani ganduroba shi kuma ya game da ajalinsa kana yan sanda biyu suka samu raunuka a wata majami'ar yahudawa sauyi kaɗan bayan harin farko shaidu sun bayyana cewa ganduroban da aka kashe ba yahude ne shi ma to yanzu dai safiyar yau ko ce eh, a safiyar yau lahadi din yan sanda suka ce eh, sun kashe wani mutum da ya buɗe wa su yan sandan wuta a kusa da wata tashar jirgin kasa da ke wata unguwa inda jami'an tsaro ke lura da wajen saboda abubuwan da suka faru jiya jami'ai sun alakanta mutumin da wuraren hare-haren biyun da aka kai jiya asabar labaran duniya ake sauro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington Madalla, bari mu ba ku labarin abin da yake faruwa a Ukraine inda jami'an kasar suka ce 'yan aware masu goyon bayan rashi sun harba manyan alburusai akan shingayen dakarun Ukraine duk da cewa an shiga wa'adan tsagaita wuta da aka kulle yarjejeniya a kai, amma an dakatar da barin wuta a mafi yawancin bakin daga da ke gabashin wannan kasa na Ukraine. Shugaban hukumar tsaron Ukraine Vatalin Nalevichenko ya bayyana cewa 'yan kabilar Cossacks daga rashi su ne suka harba rokokin a yankin Luhansk, ya kuma kara da cewa ana binciken lamarin a halin yanzu. And the mortar attack were uh, committed, this crime, by the pro ya ce harin da aka kai da manyan alburusai 'yan kabilar cossacks ne da ke goyon bayan rasha suka kai shi kuma su ne yanzu haka aka girki a wannan yanki da ke ukraine a baya dai shugaban ukraine petro poroshenko ya bai wa sojojinsa umarnin tsagaita wuta wadda wadanta ta fara sha biyun daren jiya asabar a can ukraine da kuma fatan za ta kawo karshen kazamin fada a gabashin ƙasar tsakanin sojojinta da 'yan aware masu goyon bayan rasha a wata sanarwa da shugaban ya yi tsakar dare akan akwatin talabijin mr poroshenko ya ce a matsayinsa na kwamandan sojojin kasar baki daya yana son a zauna lafiya ne ya kuma gargaɗi 'yan aware masu goyon bayan rasha akan su guji karya wannan yarjejeniyar ta wuta. Za mu leƙa Yemen inda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ke tunanin duba yiwuwar samar da wani kuduri da zai matsawa 'yan tawayen Houthi su sauka daga kan karagar mulki, sannan su sako hambararren shugaba Abed Rabo Mansur Hadi da jami'an gwamnatinsa da kuma hawa teburin shawarwari ma na tattauna samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya take so ta jagoranta. Jami'an diflomasiya dai sun bayyana cewa wannan kudurin fa yana gab da ayyana sashi na bakwai na yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya wadda za ta ba da damar yin amfani da ƙarfin soji tun bayan kwace mulki dai a farkon wannan wata yan tawayen hutu sun yi kafar ungulu da majalisar dokokin kasar inda suka kafa tasu majalisar shugabanci a cewar su jujuyan hali suke yi wanda kuma ke adawa da cin hanci da zarmiya da kuma matsalolin tattalin arziki da yi wa kasar kaka gida a hali yanzu dai shugaban kasar da ministocinsa na tsara gidajensu ba sa zuwa ko ina a ƙarshe wasu 'yan majalisar dattawan amurka su biyu a halin yanzu suna can ƙasar cuba domin share kwanaki hudu suna bincika batutuwa masu nasaba da kasuwanci da cinikayya kwana ɗaya cif biyu bayan sanarwa da amurka ta bayar na sassar takunkuma da ta kakabawa ita cuba sanata clay mccaskill daga jihar missouri da amy klobuchar daga jihar minnesota duk 'yan jam'iyyar democrat sun can a ƙasar cuba To, Bello Habib Galadanci ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To muna da rahotanni da yawa amma za mu share fage da wanda muka samu da dimadiminsa daga wakilinmu Haruna Dauda biyu da ya aiko mana kan abin da ya faru yau a Damaturu. a yau da misalin karfe goma sha biyu da wasu yan mintuna ne dai wata yar kunan bakin wake ta kutsa cikin babban tashar garin damatu da ke jihar yobe da ke shirin arewa maso gabacin najeriya inda ta tada bom ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma da kuma raunata wasu arba'in da biyar wannan tashin bom ɗin ya zo ne kwana guda bayan wasu mahara da ake wasan yayan kungiyar boko haram ne suka kai hari cikin garin gombe da ke makwabciya da jihar yobe inda suka fara barkin sojoji da ma ofisoshin yan sanda wannan kunar bakin wake na yau ne ya haifar da fargaba ne da jumami cikin zukatan jama'a musamman ma al'umma da ke hada-hada wannan yanki ganin cewa wuri ne mai cunkoson jama'a da kuma ake gudanar da irin ƙananan harkokin kasuwanci a kewayen wurin tun da hukumomin tsaro suka killace wurin kuma suna ci gaba da gudanar da bincike kan aukuwar lamarin sai dai wasu shaidun gani da idanu sun shaida min cewa suna kyautar da san cewa wasu ne suka yi shigan bultu kuma suka dasa wannan bam din wanda ya halaka waɗannan mutane da kuma raunata jama'a da dama gama abin da wasu mazauna garin damaturu suka shaida min ta taho game da aukuwar wannan lamarin wallahi bam ne tashi a cikin tasha yanzu haka ya kashe mutane da yawa. Gwamnan ya yi ta'adi? Eh ya yi ta'adi. Zai kai kawo mutum ashirin da wani abu. Cikin tasha cikin garin da masu wajen bantaki inda 'yan albasa suke akwai shaguna yanzu haka ma wuta yana cikin shaguna. Ya daga Adamato eh, Motor Park. a cikin tasha? Eh, Allah ya kashe mutan da yawa. Wallahi nuna a jin bom a cikin tasha din? A cikin tasha. Eh nan gefen da ake so da su tumatir da su abin nan din ne. Kalwa da su attarugu. Na gane cikin wajen kasuwa. Ka dan yanzu maganan da muke da kai ga wani mai mashin ya zo shi ma wanda abun ya faru da shi har gilasin sa ya fashi ya zo ya tsaya yana nuna eh. wani yayansa mashin din shi abin da ya faru. Shi ma kakakin gwamnatin jihar Yobin Alhaji Abdullahi Bego ya mun karin haske ke game da adadin mutanen da suka hallaka da kuma aukuwa wannan lamari kamar haka. bayanin da muka da shi wanda muka tabbatar shine mace ce ta kai harin kunar bakin wake sannan kuma mutane kamar jo goma wanda suka dace kuma arba'in da biyar wato banda ita ya kona bakin wake kenan ka suna samun kulawa asibiti babban asibiti da ke birnin damatu kuma a bada agajin gaggawa ta jihar yobe ta buƙaci mutane haka a gari waɗanda suke da dama su bada gudunmawar jini saboda mutanen da suka ji ciwo suna da yawa kuma suna buƙatar gudunmawar jini saboda a taimaka waɗanda suka galabaita a wannan hari na ta'addanci. Wannan hari na yau ne ya sake haifar da ayar tambaya ne musamman ma ga al'ummar ke wannan shiya game da bayanan da jama'atul ahli sunna lid da ajwar jihar ta bayar na cewa da jami'an tsaro kawai suke yi wanda hakan ya sa kokotuwa a zukatan mutane na ganin cewa wannan tasha ne aka kai harin ba kuma wajen hukumomin tsaro ba. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. to Allah kyauta da Haruna yanzu sai hirar da Ibrahim Alfa Ahmed da yi da mataimakin shugaban Najeriya Architect Muhammad Namadi Sambo akan alakar irin wannan tashin hankalin na Boko Haram da kuma zaɓe mai zuwa. Insha Allah na tabbata za su iya kacin kokarin su tabbatar da cewa an samu yanayin da za a iya zaɓe a ƙasar nan kamar yadda suka faɗa kuma su kuma INEC na kyautata zaton za su yi amfani da wannan dama su ga cewa an ba wa kowa katin da zai je yi zaben ranka idan aka kai maganar tsaro a yawanci abin da mutane suke tuna shine batun boko haram da ake fama da shi a ƙasar nan a cikin wannan lokacin za a iya shawo kan boko haram kuma za a iya kamar kwato waɗannan ƙananan hukumomi guda goma sha hudu da suke hannunsu har a iya gudanar da zaɓe waɗannan wurare? to ai shi ne wato inda ake samun kuskuren gane abin da su masu tsaron ƙasa suke cewa ba wai suna bayanin cewa a cikin sati shida za a kori duk boko haram najeriya ba amma cikin sati shida nan za su kawo yanayin da za su iya ba da nasu gudunmawa na tabbatar da cewa an samu isasshen tsaro a duk najeriya yadda ko ina za a yi zane abin da ake nufi ke to kamar ranka da gaba da batun wannan sha'ani na tsaro najeriya ta samu a wannan lokaci ta haɗa kai da wasu ƙasashe makwabtanta domin shawo kan wannan al'amari kamar wani irin tsari ne kuka yi na tunkarar wani al'amarin da ke addabar yankin arewa maso gabashin najeriya eh alhamdulillah tsarin da aka yi shine yanzu muke ganin abubuwan da muke amfani da su ake ake samun nasara a irin abubuwan because amfanin kenan dama a ga cewa an yi maganin wannan abin al'ajabi da ya same mu na bukwara yanzu zan baka misali a adamawa state a da local government guda bakwai ne suke hannun boko haram ma yanzu an kwado an kwato local government guda shida na bakwai din madagali ita ma kaɗan ya rage a kwato ta gaba da kwanan nan za a kwato ta hmm. to to to kaga ana samun nasara abu ne wanda muka zo muke ta iyakacin kokarin mu mu ga cewa an samu haɗin kai da sauran ƙasashe don ba abu ne kawai na najeriya ba hmm. akwai makwabtanmu wanda di yanzu sun yadda muna aiki tare mu ga cewa mun yi maganin wannan abin masifa ce wanda insha Allahu za mu yi maganinta amma zan yi amfani da wannan dama in kira ga dukkan 'yan Najeriya a haɗa kai a daina sa siyasa a cikinsa don mun lura da a Najeriya ne kawai inda ake kawo siyasa a cikin irin wannan abin ka duba haka abin da ya faru lokacin da aka yi na 11 da aka fara wannan abin na amerika ai kowa ya zo ya haɗa kai da gwamnatin amerika a ga cewa an yi maganin wannan abin da babu wani republican ko democrat ko wani kowa lokacin ya zama amerika ne kowa an goyi bayan gwamnati haka muke kira ga dukkan yan najeriya a daina sa siyasa a cikin wannan abu To mataimakin shugaban Najeriya kenan akitan Namadi Sambo. To dangane da maganar zaben nan ne shi kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya binciko mana halin da ake ciki a jihohin Kano da Jigawa musamman na batun raba katattakan zaben. Hukumar zaben ta INEC ta ce ta cimma kashi 69.68 cikin ɗari na rabon katin zaben ga 'yan Najeriya ya zuwa ranar goma ga wannan wata na Fabrairu. kamar yadda Nick Dazan da ke zaman daraktan hulɗa da kafofin yada labarai na hukumar ya tabbatar. sai da duk da haka wasu 'yan najeriya a nan kano na kukan rashin samun katin sunana abdulkarim muhammad wallahi ban karɓi katin zaɓe na ba naji naji naji idan an ɗauko ana duddubawa sai a ce wai mu tamu ta lamba akwatinmu wai ta ƙone an ce mana mu ƙara dawowa na je mun dawo an dudduba an dudduba amma har yanzu abin hakan mu bai samu riya Maryam Umar kin karba katin zabe a ban karba ba me faru to mun je ba mu same su ba sami katinan ba ko ma'aikata duka dai a times din mun je masu bayarwa ba za su fito ba a times kuma mu za mu je ba mu ga namu ki na. ya kai kamar so biyar ko shida haka to yanzu kin hakura kenan ko na hakura gaskiya na hakura sai wata shekara Hajiya kin karbi katin zaben ki? Na karba. Tun lokacin farko da aka fara bayarwa ba ai sati da fara bayarwa ba na samu nawa. Ali Rabiu Ali Dutse. Na karbi katin zabe na tun lokacin da aka fara wannan aikin raba katin zaɓe din. Ƙididdiga dai ta nuna fiye da kashi 64 cikin ɗari na waɗanda suka yi rajista a Kano sun karɓi nasu katinan zaben ya zuwa ranar bakwai ga wannan wata na Fabrairu, wato fiye da mutum miliyan uku kenan daga cikin sama da miliyan hudu da suka yi rajista. a jihar jigawa kuwa hukumar ta inec ta ce ta cimma kashi 94.3 cikin 100 na rabon katin kamar yadda siraja usman kore da ke zaman babban jami'in hulɗa da kafofin yada labarai na ofishin hukumar a dutse ya shaida min jihar jigawa mun yi wa mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da talatin da takwas da ɗari da saba'in da bakwai rijista zuwa yanzu mun samu miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da ɗaya da ɗari da hamsin da takwas kuma daga cikinsu miliyan 1,566 da sun zo sun karbi katutukansu. Ko yaya manazarta ke kallon wannan aiki na rabon kati ga masu zaɓe da hukumar zaɓen ta Najeriya ke yi? Malam Habu Ahmed mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Ana iya cewa ba za a iya raba katin nan kashi ɗari bisa ɗari ba, because dama babu abin da zai yake iya wanzuwa kashi ɗari bisa ɗari. Amma ganin inda ita wannan hukuma ta raba katin nan har kusan kaso saba'in zuwa ranar juma'a da ta gabata to ana sa ran lallai za a cimma mafi yawan kasan 'yan najeriya da suka rijista suka cancanci samu katin nan za su samu katin nan ba yana nufin cewa hukuma inec ba ta samu problem ba amma idan aka duba tarihin zaɓe a najeriya wannan ne kawai karo na farko da aka za a samu ah, tataccen ah, bayanai da ake bukata na yaya aka gudanar da wani zaɓe a ƙasa. Malam Habu Ahmed kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To a gaishe ka Mahmud, to kuna jin rahotanninmu daga sashen Hausa murar Amurka a Washington DC. Bari mu kammala taskar rahotannin namu da wannan da Murtala Faruku sai na aiko mana kan wasu takardun zaɓe da kama a Zamfara. kama motar da 'yan sanda suka yi a guso babban birnin jihar zamfara ya haifar da cece kuce da shakku a zukatan jama'a tare da zargin yunkurin magudin zaɓe a babban zaɓe mai zuwa rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da kama motar inda kakakin rundunar dsp lawal abdullahi ya bayyana takamaimai yadda lamarin yake 'yan sandanmu wanda suke kan shatale-tale na unguwan gwaza suka kama wata mota iran golf motar nan akwai samfur na katifika na, zaɓe a ciki da wani matukin motar guda ɗaya bincikenmu ya nuna cewa wannan takardu na zaɓe da aka samu watan takardu ne na ilimantar domin a ilimantar da masu zaɓe su gane yadda ake jefa a yadda ake zaɓe muka yi ya kai har ga ofis na INEC. Waɗannan kamar na wace jam'iyya ne? Eh, na magana wace jam'iyya ko kowane jam'iyya tana iya tainata. To sai dai gwamnatin jihar Zamfara da jam'iyyar APC a jihar ta bakin kwamishinan watsa labaran jihar Alhaji Ibrahim Birnin Magaji ta ce tuni da ta kafa kwamitin bincike a kan lamarin wanda ya bata bayani bamban da na 'yan sanda. INEC kuma ta fito ta wani kwamiti da muka nada na tsaro tana gaya musu cewa kuma kaya nata ne wai wayannan ballot papers ne da ya kamata a ce an yi zaben jiya don haka za su mai da su babban banki na CBN na Sokoto saboda ajiye. Kwamitin da muka nasa suna gaya mana cewa hukumar zabe ta ƙasa ta ce za ta aiko da waibin ɗin waɗannan kaya. Kaga tuhuma ta sake ƙara shiga cikin wannan al'amari. 'Yan sanda sun faɗi nasu INEC tana faɗin nasu labari don haka abinda muke cewa yanzu shine an samu da tambayoyi guda uku ko guda hudu na farko menene a cikin motar nan don har yanzu ba a yi wannan bayani daga ina aka ɗauko su wacce a ɗauko su ina da a da su idan ba su gaya da ba har gobe za mu ci gaba da cewa akwai ƙashin ƙashin shirya magudin zaɓe da jam'iyyar pdp mai mulkin ƙasa ke ƙoƙarin ce. na ko tuntuɓi kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar ta zamfara abubakar umar dangane da lamarin. wannan ƙarya ne samfur ne na wanda 'yan siyasa kan yi suna educating mutane supporters nasu su ne a guda mana ba amma ba namu ba ne kuma ba ba ruwanmu da wannan a cewar 'yan sanda dai motar ta fito ne daga kaduna da nufin zuwa sokoto dalili kenan da ya sa na tuntuɓi shugaban jam'iyyar pdp na jihar sokoto alhaji ibrahim mil goma dangane da zargin da ake yi wa jam'iyyar kai wani shirme ne na banza da wahi tunda ai ba a yadda ballot paper an ka san wace gwamnati ta hisuwa ba wace za a amfani da ita amma wannan abubuwa da aka hisuwa an yi shi ne wanda ke kowace jam'iyya tana kokarin ta gwada kan mutanenta ta gwada musu ga inda za su dafa yanzu ai su suna tafiya a samfur din su suna jirgin sama masu suke da shi suna zagaya sama suna watsa takardun ana doka ana gani to balle mu da yake ma ga hannu ne kila ma wani ba da gudunmawa ta ai wannan samfur din murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a ga shekara murtala karfe goma da minti 21 na safe a washington ga grace Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. shirin da ke kawo muku rahotanni da a kan abin da ya shafi rayuwar mabiya addinin Kirista. A ci gaba da bada gudunmuwa ga bukatar zaman lafiya da kuma ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana a Najeriya. A yau muna tare da Malam Andrawus Riga wanda ya bayyana irin kyakkyawar zamantakewa da ke tsakanin Kirista da Musulmi a lokacin da suka tashi a ƙasar Hausa. Kiristoci mun ga ma wajen iyamun da ana gado to amma ba a gadon addini mun godiya wa ubangiji Allah an haife ni cikin kiristanci kuma gashi mun godiya wa ubangiji mun taso musulmi da kirista uwa ɗaya uba ɗaya saboda a iyalai za ka iske can ɗakin musulmi can ɗakin kirista to a gaskiya mun godiya wa Allah da yamma haka domin da ubangiji Allah ya so sai ya yi mu kirista zalla da kuma yawan musulmi zalla Mutum da ko har ya haɗa mu haka ai ba abin da ya rike sai dai wa ubangiji Allah godiya kuma mu rike juna mu cikin farin ciki zumunta da amana mun tashi mun ga iyayen mu dangin juna ne haka kakanni haka hidimar da duk za a yi tsakanin kirista da musulmi ba ka ganewa a cikin yan uwa alhamdulillah wannan ba karamin abin yawa ubangiji Allah godiya ba ne kuma ni babban ma abin da nake ba da shawara akan zama na a don gaskiya na zauna cikin su sun riƙe ni uwa ɗaya uba ɗaya fiye da kowa na ma ɗan uwana to saboda haka ba mu ga wani tashin hankali tsakanin mu da su ba to wace shawara za ka bayar dangane da zaɓuka da ke tafe wannan hidima shawara da zan bada game da zaɓen da Allah ya kama lokacin shi mun ga gwamnatoci kala kala waɗansu da suka wuce can baya kamar lokacin shagari ba mu ga wannan matsalolin an yi zaɓe an gama lafiya aka kuma aka yi gwamnati na har kashi nawa aka sauka lafiya to wannan daga baya gashi Allah ya kawo mu muna mamaki mun rasa ta inda wannan rikici ke biyowa musamman abubuwan da suka fara dubu biyu da goma sha ɗaya muna roƙo yan uwanmu su shiga cikin hankalinsu shiga cikin hankalin akan abubuwan da suka faru da ka su faruwa muna fata a zauna lafiya wannan zaɓe dai ra'ayi ne kowa ya zaɓi abin da ya ga ra'ayi kuma mu abin da muke addu'a ubangiji Allah ya bamu canji mafi alheri ya zaunar da ƙasar mu lafiya mu kwaɓi ƴaƴan mazan su da mata an da suke kawo mu gangaru da sauransu mu kwaɓi ƴaƴan mu nuna musu ci gaban ƙasar mu mu duba ƙasar mu ce a gaba ba wai abin da za mu samu ba dan idan da abin da za ka samu in ba kwanciyar hankali to ai ba ma za ka ɗauke shi da zuciya ɗin magabata da mu talaka mabiya mu bi ko mu zauna lafiya da 'yan uwanmu na roƙo ni dai roƙo a kan wannan zaman lafiya saboda zaman lafiyan shi ne zai sa a kafa gwamnati mafi ci gaba kuma abin da za mu roƙi Allah ƙara roƙon Allah a kai ya zaɓa mana mafi alheri ma'ana ubangiji Allah zaɓin shi ba zaɓin mu domin duk abin da muke tunani fa muna ganin cewa a ai ni wani ni wanci eh idan ba Allah ya zaɓa ba to komai zaɓa ba zai yi ba amma in Allah ya zaɓe shi sai mai addu'a ubangiji Allah ya kafa shi kuma kuma wani ne dai komai yana da iyaka ikon Allah ne kaɗai zai da iyaka to da kuma ya da kusa mu tare mu zauna lafiya uwa ɗaya uwa ɗaya muke dama mu dai asalin mu dai aiki dan arewa kuwa san dai manoma ne to da kuma 'yan kanana suna uda muke to siyasa yi gaskiya ce amma dai yana da kyau mu ba da haɗin kai a cikin ta amma haɗin kan da za mu bayar ba na tashin hankali ba ba kuma kwaɗayi ba kada kwaɗayin kuɗi ko na mukami ya ruɗa mu dan yawanci wasu tura mota ce ake in ta tashi shi ke nan ba za su wayo su tunani da kai in kai wasa aka bi ka da da yan naira hamsin kuma da karfe kuma sai bayan shekara hudu wani ma kun gamu da shi gilashin mota shi ya riga ya ɗage kura za ta buke kai ya wuce ba zai iya ko ɗaga maka hannu ba balle a ce ya zo suna gidanka ko in an maka rasuwa ko kuma dai wani ciwo ya sami ka yaji asibiti ya maka sannu ko Allah ya sauwaƙe to shi ne mai amfani da wannan maganar cewa wa'annan dai da muke tattare ɗin nan aure tare ake abinci tare ake ci hidimar suna in ta kama biki ya kama duk wani abu tare ake yi da juna tunda in ba in ba wannan zamanin ba mun san wannan bambance bambancen ba kuma siyasa ai sana'a ce ba addini ba ce mu daina gauraya ta da addini addini daban siyasa daban ni a tawa karamar fahimta idan ku ya zama haka to mutum ya rike addinin shi da kyau kuma ya rike siyasar shi kuma mai kishin arewa domin da zarar arewa nan ta warga jefa su manyan nan kowanne jirgi zai hau ya gudu ya ban mu nan mu dai ba inda za mu je ina za mu je inda za ka ga cewa daidai da mashin ko mota da za ka gudu ka je wani guri babu sai da zaman lafiya a cikin. haka yake to abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakon namu malam andrawus riga da kuma adeyemi adelaja da ya daidaita saucin shirin alheri ke cewa bari salaman allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To a gaishe ki Grace bari in sake mai da kulan Bello ya baku labaran matakaici. Labaran takaice na cewa jama'ar jihar Gombe da ke Najeriya na kyauta da zaton cewa yau Lahadi za a kawo ƙarshen dokar hana fita wajen na sau 24 da gwamnan jihar ya ayyana Ibrahim Hassan Dankwambo biyu bayan hare-haren Boko Haram a kan wannan birni. A Turai kuma jami'an rundunar 'yan sandan ƙasar Denmark sun bayyana cewa wani mutum da suka kashe a safiyar yau ta yiwu shi ne Ummul Abaisul munanan hare-haren jiya Asabar a birnin Copenhagen da suka yi sanadiyar rayukan faran hula biyu da ranar 'yan sanda guda biyar. a ukraine kuma jami'an kasar suka ce 'yan awari masu goyon bayan rasha sun harba manyan alburusai akan shingayen dakarun ukraine duk da cewa an shiga wa don tsagaita wuta da aka kulla yarjejeniya a kai amma an dakatar da barin wuta a mafi yawancin bakin daga da ke gabashin kasar yaman kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na fi tunanin duba yiwuwar samar da wani kudiri da zai matsawa 'yan tawayen hutu su sauka da kanka daga mulki takaitattun labaran duniya kenan to a gaishe ka muhammadu to jama'a abin da ya sa waka kenan ba ma iyakacin takaitattun labaran ba iyakacin dukkan shirye-shiryen mu na wannan rana kenan ta yau ba ma da shirin da muka sabu kawo muku na karfe ta da rabi na dare a wannan rana ta lahadi saboda haka sai gobe da safe da allah ya da muna fata bullo muku da karfe shida na safe da kuma fito mu ta biyu da karfe takwas na safiyar din a gobe din cikin shirye-shiryen safa akwai shirin salihu na da rashin tayi yanzu ya madadin duka ma'anar sashen wasu mura amurka musamman shi bellum da kuma wanda ya bada umarni yemi da injiniyoyinmu ne ne ali mustapha sakuto ke fatar allah ya samu karasa sauran wani lafiya assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.